rikicin da ya barke tsakanin jarumin barkwanci Ali Madagwal da surukansa ya janyo an hana shi shiga asibitin da matar tasa ta haihu. Sai ku biyo mu sannan a hankali domin ku ji menene ya jawo wannan rikici ko kuma in ce tashin hankali tsakanin shi Ali Madagwal din da surukansa kuma a asibiti. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗora. Haka zalika. muna roƙonku ku danna mana alamar like domin hakan yana taimaka mana sosai wajen yaɗa bidiyon mu a YouTube. Mun gode. To ga cikakkiyar rahoton. Wani rikici ya barke a tsakanin jarumin barkwanci Ali Muhammad Idris wanda aka fi sani da Ali at work ko kuma Madagwal da surukansa akan aikin fiɗa da aka yi wa matarsa a wajen haihuwa a asibitin koyarwa na Barau Diko da ke jihar Kaduna. Majiya mai tushe ta faɗa wa mujallar fim cewa a yanzu haka hukumar asibitin ta hana shi shiga asibitin saboda rigimar da ya yi akan aikin da aka yi wa matar tasa mai suna Hawwa'u Muhammad Bello a safiyar yau. Majiyar ta shaida wa wakilin mujallar fim cewa Ali wanda ƙwararren mai zanen fosta ne kuma editan fina-finai ya ta da hayaniya ne a asibitin a lokacin da likita ya ga dacewar a yi wa matar tasa aiki na cs domin a fitar da ɗan da ke cikinta ali ya finjiri ya ce ko sama da ƙasa za su haɗe bai yarda a yanka masa mata ba tunda dai haihuwar fari ce inda ake daɗewa ana naƙuda. Da aka nuna masa cewar matarsa fa ta jima cikin naƙuda kuma har ta fita hayyacinta, gashi za ta iya rasa ranta, sai ya ce idan ma hakan ta faru ai ta yi shahada ne. Majiyar mujallafin wadda ke kusa da surukan Ali Atwork ta faɗa wa mujallafin cewa jarumin na Kannywood ya yi sa'insa da ƙanwar uwar matarsa wadda mazauniyar Kaduna ce. Har yana faɗin zai da ta, ita kuma ta ce in ya taɓa ta kuwa sai ta kafa masa tarihi. Majiyar ta ce, saboda hayaniyar da Ali at work ya sa a asibitin, sai da wasu suka kama shi da duka. Aka fitar da shi daga cikin asibitin da ƙarfin tsiya. Daga nan ne sai yayar matar tasa wadda ta zo daga Kano ta sanya hannu a takardar izinin a yi aikin. likita ya yi wa wa aiki aka samu fitar da ɗa namiji lafiyayye a yau ranar Litinin 14 ga Nuwamban shekarar 2022 da misalin ƙarfe 6 na safe. Majiyar mujallar fim ta ce da gari ya waye yau Ali ya je asibiti. Yau majiyar mujallar fim ta ce da gari ya waye sai Ali Madagwal ya je asibitin ya buƙaci a bashi ɗansa ya yi masa ba. abin da da farko yayar matar ta hana amma aka ba ta magana ta amince ali yi wa ɗansa ba ya raɗa masa suna muhammad amma za su riƙa kiransa da aryan sai dai kuma da likitoci suka ji labarin ya zo asibitin sai suka ba da umarnin kada a ƙara barinsa ya shigo asibitin saboda kada ya ƙara ta da hankalin jama'a a yau da rana mahaifiyar matar alin mai suna Amina ta garzayo zuwa Kaduna daga Kano saboda halin da 'yar tata take ciki. A yanzu haka tana asibitin tana kula da ɗiyar tata da kuma jikanta da aka samu. Wata majiya asibitin ta faɗa wa wakilinmu cewa yanzu haka ana fama da shawo kan hawan jini da Hauwa'u ta samu sakamakon wannan al'amari. Majiyar fim ta ce, ko kwabo Ali bai kashe ba kan wannan haihuwar domin kuɗin aikin ma su dangin matarsa ne suka biya. Majid ta ƙara da cewa auren ma yana tangal-tangal saboda wannan matsalar. Mamar Hauwa uta ce da zarin 'yar tata ta samu sauƙi za ta ɗauke ta ne ta tafi da ita Kano kuma ƙila Aliya ce bai yarda ba, to kaga komai na iya faruwa daga nan. Sai dai kuma Ali Madagwal ya ƙaryata duk wannan labarin da ake yadawa, musamman da aka ce an lakaɗa masa duka a asibitin. Da yake zantawa da mujallafin ya ce, Wannan magana ƙarya ne, ba gaskiya ba ne wallahi. A kan bidiyon hayaniyar tasu wanda ya bulla a social media, Madagwal ya ce, Wannan bidiyon kuma magana ne akan an ce za a yi aiki na ce ba za a yi ba. za ta haihu da kanta kuma likitocin su suka ba mu zaɓi guda biyu suka ce za ta iya haihuwa da kanta ko kuma za su iya yi mata aiki sai aka ce in zaɓa sai na ce a bari ta haihu da kanta wata daga cikin dangin matar tawa ce ta matsa ta ce za ta mutu da sauransu Shi ne muke jayayya da su ina a'a ni ba za a yi mata aiki ba tunda kun ce za ta iya haihuwa da kanta ba za a yi mata aiki a je a yanka min matata ba kuma a jiya ne ma edd ɗinta na haihuwa yake cika kuma kaga haihuwar fari ne kuma haihuwar fari ba da wuri ake haihuwa ba wasu ma sukan yi kwana biyu wasu kwana uku suna naƙuda wannan shine gaskiyar abin da ya faru amma babu wanda ya dake ni bidiyon nan ban san suwa suka ɗauke shi ba hawa'u dai 'yar adamawa ce wadda 'yar auta ce a wajen mahaifiyarta ali ya fara ganinta ne a jihar kano wata rana tana hanyar dawowa daga islamiyya daga nan ya shiga neman aurenta har allah ya bashi sa'a ya aure ta mujallafin ta taɓa ba da labarin cewa aurensu wanda na fari ne an ɗaura shi ne da misalin ƙarfe biyu na ranar Juma'an 25 ga watan Fabrairun shekarar 2022 a masallacin Juma'a na filin Kashu da ke unguwa uku Kano a kan sadaki har naira dubu ɗari. To wannan shi ne cikakken rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci. Muna addu'a ita wannan mata ta Ali'atu ita wannan mata ta Ali wadda ta samu haihuwa Allah ya ba ta lafiya Ɗan ma Allah kuma ya bashi lafiya shi kuma Ali Madagwal akan wannan jayayya da suka yi da yar uwar matarsa wannan bai kamata ba domin ko dai menene ai ya kamata a ce sun yi magana a cikin ruwan sanyi da shi da yan uwan matarsa akan masalhar cewa shin za a yi mata aiki ne ko kuma ba za a yi mata ba kuma mu a yadda muke gani mutum kuma mu a yadda muke gani shine mutum matarsa ya ga cewa ta jigata to tunda har likitoci sun ba da mafita ai ya kamata a ce an bi wannan mafita domin ceto rayuwarta saboda hakan na iya zama sanadi na rasa rayuwarta kaga kenan an samu matsala domin idan an haifi ɗan shi ɗan idan ma an yi sa'a yana raye to idan ita kuma uwar ta mutu kaga kenan me aka yi ɗa ya rayu uwa kuma ta mutu duk da dai cewa komai kaddara ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haka shine zai faru amma dai kowa san da cewa akwai sila don haka shi alin bai kamata ya hana cewa don za a yi mata aiki har ya tada hayaniya ba wannan kuskure ne ya kamata mutane mu san cewa ba a komai bane ba za mu rufe idonmu mai hayaniya da kowa ya kamata mu dinga sa wa mu sanyin zuciya ba komai bane za mu dinga ɗaga hankali muna tayar da hayaniya a cikin al'umma wannan ba daidai bane ba musamman matarka wadda kake ƙaunarta ai ina tunanin cewa ko da wani ya ce ba za a yi mata ba kai ya kamata a ce ka dage akan cewa tabbas in dai haka shine masalaha to a yi mata aikin domin a kubutar da ɗan da kuma ita matar taka Allah ya kyauta mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka sahihiya Hausa TV haka zalika masu sauraron mu muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comment akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka.